واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa allahu subhanahu wa ta'ala godiya wanda shi ne ba mu dama da za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 23 ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da 28 ga watan april shekara 2019 wanda muna tare da imamul bukhari a wannan babi wanda ya yi kan babu silatin rahimi babi wanda ke bayani akan sada zumunta wanda imamul bukhari ya biyo baya da babin da ke bayani akan kyauta wa iyaye an yi kawo mana hadisin da ke bayani kan cewa inna abarral birri an yakila rajulu ahla wudda abihi kyauta mafi alherin kyautatawa shine mutum ya kyautatawa a waɗanda suke son mahaifinsa wato mutum ya sada zumunta da masoyan mahaifinsa wanda daga nan ne sai imam bukhari ya shige ya fara bayani akan kuma sada zumunci wanda idan ba manta ba za mu tashi ne a hadisi na hamsin wanda imam bukhari ke cewa haddasa na قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنه قال يجي الحميدي يا بام الأباري وعند الحميدي سنة عبد الله بن الزبير shine malami na farko wanda Imam Bukhari ya kafi hadisi a gurin shi a cikin Sahih Bukhari wanda aka fara kawo hadisi shine Abdullah ibn Zubair shi kuma ya karbi hadisin nan ne daga malamin sa Sufyan ibn Uyayna Sufyan anan gurin shi ne Sufyan ibn Uyayna akwai Sufyan al-Thawri akwai kuma Sufyan ibn Uyayna amma al-Humaydi Abdullahi ibn Zubair bai taba karban hadisi a gurin Sufyan al-Thawri ba riwayoyin sa in sun zo daga Sufyan to ana nufin Sufyan ibn Uyayna an Abi sa'adin an Muhammad ibn Abi Musa Muhammad ibn Abi Musa ba shi da malami ko kuma waɗanda suka yi riwaya a gurinsa ba su da yawa su bada ka malamai suna cewa majhulul hal ko a ce masa maktu an ibn abbas ya karbo wannan zancen daga abdullahi dan abbas kala cewa abdullahi dan abbas ya ce wato abdullahi dan abbas yana tafsirin wannan ayan cewa Allah na cewa wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa ati zal qurba haqqahu dangi na kusa ka ba shi haƙƙinsa wal miskin da miskini wanda bai da shi wabna sabil da wanda ke matafi duk suna da haƙƙi a cikin dukiyanka abdullahi dan abbas yake cewa bada'a Allah ya fara ne fa amarahu bi aujabil huquq sai yayi wa dan adam ko yayi wa musulmi umarni bi aujabil huquq da haƙƙin da yafi wajaba akan shi wato shine cewa ya fara da zalkurba danginsa na kusa da su zai fara wadallahu ala afdalil a'mal Allah kuma ya shiryatar da shi ya masa nuni zuwa ga aiki mafi falala idza kana indahu idan ya zamanto yana da wani abun hannu idan yana da kuɗi idza kana indahu shay'un idan yana da wani abu na kuɗi a hannunsa to me za ka yi da kuɗinka in Allah ya baka dukiya in Allah ya baka arziki me za ka yi to ka kyautata wa danginka na kusa wannan shine mafi alherin abin da za ka aikata faƙala sai Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu idan kana da dukiya to ka ba ma dangi na kusa haƙƙin sa wal miskin shi ma miskin ka bashi haƙƙin sa kada ka hana shi wabna sabil da matafiyi shi ma ka bashi haƙƙin shi yace wa allamahu kuma Allah ya karantar da shi idan lam yakun indahu shay'un in ya zamanto ba shi da komai wanda ke roƙo ya zo yana tambayanka ko dangi na kusa ya zo yana roƙonka ka ba shi kuɗi amma ya kasance baka da kuɗi a hannunka kaifa ya ƙunu to me za ka ce faƙalar sai Allah ya ce wa in ma tu'ridan na anhu a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum mai tura idan Allah ya kaddara baka da abun hannu baka da kuɗi a lokacin da aka zo ana neman kuɗi a hannunka tu'ridan na anhum sai ya kasance za ka kau da kai daga gare su ya zamanto ba ka da abin da za ka iya bashi ibtiza a rahmatin min rabbi, rabbika tarjuha tsammanin wata rahama daga Allah wanda kake fatan za ka samu wato wani kana tsammanin Allah zai kawo maka ko kana expectation wani kuɗi zai zo maka Ka fa kullahum mai maysura sai Allah ya ce ka faɗa musu magana su sauka idan mutum ya zo ya roƙe ka kuɗi baka da shi to ga abin da za zaka ce shine idatan hasanatan ka masa alkawari mai kyau ida a nan gurin yana nufin ida bi ma'ana wa'adan saboda ida mazdar ne na wa'ada kamar yadda zaka ce wa'ada wa'adan ko ka ce wa'ada maw'idatan ko ka ce wa'ada maw'udan to haka nan zaka iya cewa wa'ada idatan ibn abbas yake cewa idatan hasanatan ka annahu qad kana Kamar masa alkawari mai kyau kamar ma ka riga ka samu kudin ka ce masa wani kai hakuri ka dawo ranar rana kaza insha ina tsammanin ina da kuɗi a lokacin zan baka sai ka masa alƙawari wato ba ihu zaka mai ba kamar da Qur'ani ce wa amma sa'ila fala tanhar wanda yazo yana roƙon ka yana tambaya kada ka masa tsawa ka masa magana mai kyau in baka da shi sai ka ce wani ka bari sai lokaci kaza ka zo insha idan ina da shi zan baka ka annahu karkana wala'allahu an ya kuna insha Allah tsammanin Allah zai tabbatar mai da burin nan nashi na abin da yake nema sai Allah kuma yake wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik kada ka sanya hannunka a daure zuwa ga wuyanka wato ka to mai mako wanda zai badawa la tuqti shay'an wanda zai bada komai idan mutane sun zo suna neman abun hannunsa ya ki badawa wala tabsuha kullal basti Allah yake kuma in kana da shi kuma kada ka bada kada ka miƙar da hannunka miƙawa ga baki daya ya zama idan Allah ya baka abu sai kai sadaka da duk abin da kake da shi ba ka rike komai kai adana wani abu fasaku da maluman idan kai haka sai ka zauna ana kana mai abin zargi ya lumuka man ya'ti ba ya'ti ka ba'dak ko ya man ya'ti ka ba'd duk wanda ya zo yana neman wani abu a ka bayan nan sai ya zarge ka wato mutum yanzu kana da dubu ɗari ko kuma kana da dubu biyar a hannunka wani sai ya goye ce wallahi an mun haihuwa wallahi babu ragon suna babu waye da sauransu sai ka ɗauko dubu biyar ɗin sai ka ba shi gaba baki ɗaya sai ka zauna baka da komai kaddara in wani ya zo shi kuma yana nema a hannunka ya ce wani dan Allah zan samu aran zan samu ɗari biyar a hannunka sai ka ce wallahi ba ni da komai idan Allah ya kaddara ma ya san da cewa ka samu dubu biyar sai ce haba dan Allah yanzu na fa daga an ka samu dubu biyar amma ɗari biyar ka ce baka da shi fataku da maluman sai ya koma yana zargin ka mahasuran ta zama to abinda an an yanke wato duk wani abin kake da shi an karbe a hannunka yace qala qad hasaraka man qad ataitahu wanda ka bashi ya yanke ka daga dukkan wani abin da kake da shi duk wannan hadisin ko kuma wannan azabin za ku zama anan abu ne mai kyau taujihi ne mai kyau ga ayar amma kuma ta fuskar isnadi bai inganta ba saboda a wancan rawi wanda muka ambata musa ibn abi ibn abi musa wato muhammad ibn abi musa babi na gaba imam al bukhari ce babu fadli silatul rahim babi da ke bayani akan falalan sada zumunta ce haddathana muhammad bin ubaidillah muhammad bin ubaidillah ya ba mu labari قال حدثنا ابن أبي حازم ابن أبي حازم يا بام labari. anil ala daga ala an abihi daga mahaifinsa an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira cewa ya ce abu hazim ibn abi hazim anan gurin abdul aziz ibn abi hazim hadisi ya gabata mun yi bayani akan waye abu hazim sunan shi salamatu bin dinar wanda yana daga cikin malaman zamanin sa to ɗansa abdul aziz Abdulaziz aziz bin salama bin dina, shi ma malami ne babba mai bota har imamu malik ibn anas alaihi rahmatullahi yake cewa qaumun fihim abdul aziz la yu'azzabun mutanen da suka samu irin Abdulaziz aziz a tsakaninsu to ba a musu azaba wato ko dan shi Allah zai taimaka ya sassauta mu mutane saboda yawan botan shi da kuma irin tsoron Allah da ake sheda masa to ibn abi hazim yace anil ala ya karbo hadisin daga ala ala bin abdurrahman bin yaqub an abihi daga mahaifinsa abdurrahman bin yaqub an abi hurairata daga abu hurairah hafizul umma cewa abu hurairah yace ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala wani mutum ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace ya rasulullah ya manzon Allah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un ya manzon Allah ina fa da wasu dangi ina da wasu dangi asiluhum ni ina sada zumunci da su wa yaqta'un amma kuma su ba su sada zumunci da ni ni kan kai musu ziyara in kai musu kayan alheri da sauransu amma kuma su ba su zuwa gurina yaran su ba sa zuwa gurina yara na suna suna zuwa ziyartar su amma su yaran su ba su zuwa gurina ni ina zuwa gurin su su ba su zuwa gurina shine wa yaqta'un su kuma suna yanke zumunci da ni wa ufsinu ilayhi ni nikan kyautata musu wa yusiquna ilayya amma su suna cutar da ni ni in kyautata musu su su cutar da ni wa yajhaluna alayya sukan nuna mini matukar rashin hakuri shine yajhaluna alayya wa ahlumu anhu ni kuma ina matukar hakuri idan sun saba mini sai in yi hakuri amma ni idan na musu wani abu sai su ca su mai da martani ba su hakuri yajhalu ba wai suna mun jahilci bane saboda har abin da ake cewa eh, aljahalu wato abin da yake da alaka da rashin hakuri shi yasa ake ce ma zamanin jahiliya zamanin jahiliya kuma zamani ne wanda ba a hakuri ba a ba da uzuri kamar yadda wani eh, wanda ke da alaka da adabi za ku ji akwai wani ana ce mai amuru bin kulsum akwai zancen da ake nakaltowa daga gare shi yana cewa ala na yajhalanna ahadun alaina fa najhalu fawqa jahilin jahilina kada fa wani ya kuskure ya nuna mana rashin haƙuri idan ba haka mu ma za mu maida mai da martani da rashin haƙuri jahiliya ke nan idan kama mutum ya maida ma in ka tanka mai ya tanka ma ba ka taɓa mutum ya haƙuri a a su a gurinsu kamar cin mutunci ne wai don ma a amma abu ka yi haƙuri su a gurinsu ba a yi duk wanda ya taba ka ka taɓa shi idan mutum ya ce ta ka ce zai ta kai ma to wannan shine asalin abin da ake cewa jahiliya wanda ya sa sha bamban da karantarwa addinin musulunci cewa idfa billati hi ahsan fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid idan mutum ya musguna maka addini ya nuna ka meda meda alheri idan ya cutar da kai kai ka masa ihsani shi yasa za ku samu cikin tarihin magabata wani sai a zo a giya mai a ce wani ya yi ka, ya zage ka ya ci mutuncinka sai ya bada kyauta ya ce ku je ku bashi kamar yadda daga cikin magabata zage shi aka aka zo aka ce mai wani ya zage ka ya ci mutuncinka a cikin jama'a sai ya ce ga ci kyauta ku je ku bashi mutumin yana samun kyauta ya ce daga ina aka ce daga wani ya ce wani na menene wannan shi to sai dai ka je ka tambaye shi ya je ya same shi ya ce na ga ka aika min kyauta ne na menene kyautar ya ce to ai labari ya kai gare ni cewa ka bani wani kyauta na lahira daga cikin ayyukan ka na alheri sai daga to kada in keɓanta da alheri ni ma in maka mukafa'a man sana'a ilaikum ma'rufan fa kafiru ko idan mutum ya maka alheri to kai ma ka saka masa haka annabi ya ce sai daga to bari in saka maka da wani abu na duniya dan kada kai asara su biyu kai asara a lahira kuma kai baka samu komai a duniya ba sai sa naga bari in maka mukafa to su haka suke idan mutum ya masa abu sukan yi kokarin juriya sai ga daga baya shi wanda ya cutar da su sai ya koma yana ba su hakuri to abinda wannan bawan Allah yake yi kenan wa yajhaluna alayya sukan nuna mun matukar rashin hakuri wa ahlumu anhu ni kuma in sun mun sai na yi hakuri qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa la in kana kama taqul in dai al'amarin ya kasance yadda ka bada labarin nan ka annama tusifuhumul malla al'amarin daidai yake da kaman kana watsa musu toka mai zafi almallu arramad alhar toka mai zafi tusifuhum shine kake watsa musu kana zuba musu shi a baki in dai har al'amarin yadda yake haka ka faɗa kana kyautata musu su kuma suna cutar da kai wato abin da annabi ke karantar da mu anan idan mutum ya zama to yana kyautata ma kai kuma kana munana masa to fa kyautar nan da ke baka kaman kana cin wuta ne mutum nan yana maka alheri yana kyautata maka amma kai ka koma kana cutar da shi to kyautar nan da yake maka kaman yana baka wuta ne kana ci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim ma dumta ala dalik kuma wani mai taimako daga Allah ba zai gushe tare da kai ba yana taimakonka a kansu madumta ala zalika matukar kana kan haka matukar baka canza ba kana ma mutum sallama yana banza da kai baya ansawa kai ka ci gaba da masa sallama Allah ba zai ba zai gushe ba yana ƙarfafanka da wani mai taimako da gare shi shine la yazalu ma'aka min Allah zahirun wato la yazalu zahirun min Allah la yazalu ma'aka min Allah zahirun alayhi wani mai taimako shine zahirun la yazalu ma'aka ba zai gushe yana tare da kai ba min Allah daga Allah ma dumta ala zalik matukar kana kan haka su cutar da kai kamar su alheri su yanke maka zumunci kai ka tada zumunci da su to wannan yana nuna falalan tada zumunci sannan hadisi na gaba imam al-bukhari ya haddasa na isma'il ibn abi uwai isma'il ibn abi uwai ya ba mu labari kawai haddasa ni afi ya ce dan uwana ya bani labari dan uwansa a nan gurin ana ce masa abdulhamid abdulhamid ibn abi uwai ya ce shi ma kawai an suleiman bin bilal na karbi wannan labarin daga suleiman bin bilal an muhammad bin abi atiq daga muhammad bin abi atiq muhammad bin abi atiq ɗaya ne daga cikin jikokin sayyidina abubakar radiyallahu anhu sunansa muhammad bin abdullahi bin muhammad bin abdurrahman bin abi bakr bin siddiq radiyallahu anhu ɗaya daga cikin jikokin abubakar radiyallahu anhu an ibn shihab ya karbo hadisin ne daga ibn shihab wanda ibn shihab sunansa muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri an abi salama bin abdurrahman shi imamu zuhuri ya karbi hadisin daga abu salama bin abdurrahman abu salama bin abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ahadul mubashirun bil janna shine mahaifinsa yace anna abu raddad al-laythi akhbarahu abu salama yace abu raddad al-laythi ya bani labari an abdurrahman bin auf daga abdurrahman bin auf kaga yaro ne ya karbi hadisi daga wa daga ɗalibin mahaifinsa daga mahaifinsa wanda za ka samu akwai riwayoyi da dama za ka ga abu salama yana riwaya daga mahaifinsa abu salama za ka ji ya ce an abdurrahman bin auf amma irin wannan riwayar ta sa malamai suke ganin abdurrahman bin auf ko abu salama yaron abdurrahman bin auf bai jiyo komai daga babansa ba saboda da ya ji wani abu ne daga babansa ba za a same shi yana karɓar hadisi da wasifa ba a ce akwai mutum tsakanin shi da mahaifinsa zai zama to zai karbi hadisin ne daga mahaifinsa kai tsaye shi yasa imam bukhari ke cewa abu salama bai jiyo hadisi daga mahaifinsa ba haka nan yahya ibn ma'in yana cewa abu salama bai jiyo komai daga mahaifinsa ba to ya karbo hadisin daga abdurrahman bin auf kuma cikin isnadin nan zaku ga akwai abubuwa masu akwai fa'ida isnadiyya amma ban sani ba ko akwai fa'ida mu ambaci irin wannan fa'idan a nan gurin amma wanda ke son ƙarin bayani akan wannan isnadin zai iya duba tahdibul tahdibul tahdib na al-hafiz al-mizzi yace Abdurrahman bin Auf ya bada labari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa qala Allah azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki ya ce anar rahman ni ne mai rahama wa ana rahima ni ne kuma na halicci zumunta washtaqtu laha min ismi kuma na fidda mata suna daga sunana ishtaqtu wato na kaga mata na mata suna min ismi daga sunana faman wasalaha wasaltuhu duk wanda ya sada zumunci ya sada zumunta zan sada shi da rahamata wa man qata'aha dukkan wanda ya yanke zumunci fattattuhu ni ma zan yanke shi daga rahmata ba zai samu rahmata ba wanda hadisin nan na nuna falalan sada zumunci yana da kyau mu dan bada labari akan ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri kamar da muka ce in akwai fa'ida cikin rayuwar waɗannan magabatan wanda ke da alaka da ilimi ko wani abu insha Allah za mu dan kawo shi a takaice kamar da nake sunan shi Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al zuhri shine farkon malamin da ya fara tattara hadisai da riwayoyi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ibn uh, Umar bin Abdul Aziz ya ji tsoron cewa lalle fa mutane suna shahada ana mutuwa ana mantawa da ilimi ilimi na tafiya sai ya ga mu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al zuhri yace ka tattaro mana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda aka samu daga sahabban manzo Allah to farko wanda ya fara dawwana hadisai da kuma labaran sahabbai da yadda suka rayuwa shine Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al zuhri shi yasa Imam Muslim ya kawo a cikin alfiyar sa yake cewa awwalu jami'il hadisi wal athar ibn Shahab namir lahu Umar wanda ya fara tattaro hadisai shine ibn Shahab bisa umarnin Umar bin Abdul Aziz to ibn Shahab al zuhri ba karamin malami bane babban malami ne shine ke cewa ma auda'tu qalbi shay'an fakhanani ban taba ba ma zuciyata ajiyan wani abu ba zuciyata ta saba mini ta haince ni wato ban taba haddan wani abu ba na nemi abin nan in rasa ban taba manta da wani abin da na haddace ba duk iyayen da na haddace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo na ba na mantawa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum ne mai kwazo in ya zo na yana karanta littafansa baya tunawa da kome duk abin da ke faruwa a kewaye da shi baya ji baya gani inda ya zauna da littafai yana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam har matan shi take cewa wallahi na gwammace a ce ibnu shihabin ya auro mata guda uku ya kawo su gida akan yadda yake mu'amala da littafai shi na gwammace a ce yana da mata uku wanda na san duk yadda za a yi shagaltuwan da zai yi da matan nan guda uku da ni mu zama hudu bai kai irin shagaltuwan da yake da littafan shi ba saboda irin yadda yake naci da karatu da kokarin karatu wanda hakan yana nuna mana yadda ya kamata a ce muna mu'amala da littafai kada mutum ya ga littafai ko hadisifan hadisai ko kuma littafan tafsiri ya ga kaman wani irin aiki ne a inda mutum ya san abin da yake in ka ɗauki littafi kana karatu kamar kana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da sahabban shi shi yasa za ga mutum ya manta da kansa ga baki daya kamar yadda wasu sahabban tsuwar wasu magabatan suke akwai wanda ake cewa muhammad ibn suhunun an kawo hikaya da gare cewa akwai lokacin da ya zo na daga dare yana rubuta littafi muhammad ibn suhunun yana rubuta littafi eh, bai wasa ta kawo masa abinci cikin dare ta ce ga abincinka ya ce aje nan ta tsaya ta riƙe abincin nan ta gade bai kula da ita ba sai ta ɗauko abincin nan ta rinka sa masa a baki yana ci yana rubuci tana sa mai abinci a baki yana ci yana rubutu tana sa abincin a baki yana rubutu har sai da mai kiran sallah ya kira sallah da asubahi an kira sallah alfijir lokacin ya gama rubuta littafin sannan ya ce ina wacce take ki kawo mana abincin nan muci ta ce ai kana tsaye na ninka sama abincin nan a baki kana ci kana haɗewa ina sa a baki ya ce wallahi ban san an yi haka ba ban san an yi haka ba shi ne kwakwalwar na aiki bakin na aiki bakin na aiki shi kwakwalon na aiki shi bai san ana sami abinci a baki ba ya shagaltu da abin da yake yi to haka magabata suke idan mutum ya zo yana yana karatu zuciyarsa gabaki ɗaya na kan abin da yake saboda ana hulɗa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabban wannan hadisin kenan hadisi na gaba haddasa na Musa bin Isma'il wanda mun sha bayani akan Musa ibn Isma'il wane ne kada ya zama muna ambatan sunayen wadannan ne ba tare da ana rike su ba yace haddathana Musa bin Isma'il Musa bin Isma'il ya ba mu labari qala haddathana Abu Awana yace Abu Awana ya ba mu labari suna Abu Awana al-Waddah bin Abdullah al-Yashkuri sunan sa kenan an Uthman bin al-Mughira daga Uthman bin al-Mughira an Abi al-Anbas daga abul ambas wanda abul ambas wasu malamai sun ce da fifi ne kawai ya ce da kansu ala abdullahi bin amur filwahti ya ce na je gurin abdullahi bin amur bin al'as a wani filinsa wanda ake cewa alwah yani ardan lahu bi ta'id alwahtu ana nufin wani filin da abdullahi bin amur bin al'as ke da shi ne a ƙasar ta'ifa faƙala sai abdullahi bin amur bin al'asi ya ce atafa lana nabi sallallahu alaihi wa sallama isba'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tankwara mana yatsunsa au yatsunsa wato ya lankwasa shi kamar a ce ya dora yatsan tsakiyar nan akan sababa akan yatsan da ake tsayya da shi kamar ya dora akan shi ya nuna kamar sun haɗe da juna sun shige cikin juna to manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai ya haka faƙala sai yake arrahimu shajinatun minar rahmani. kun ga zumunta shajinatun wata irin alama ce ta rahama daga Allah madaukin sarki amma abinda ake nufi da shajina za ku iya gani wasu a rubuta a shujina. za ka iya cewa ko shujina ko shajina dukansu ya tabbata ana cewa shajina ana cewa shujina to abinda ake nufi da shujina shine yadda ka san a tushen bishiya wani lokaci za ka ga wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan sun lankwasa wannan ya shiga cikin wannan sun haɗe ko to abin da ake nufi da asujina kenan wato kenan abin da ake nufi arrahimu zumunta kamar ta haɗe da arrahman kamar ɗaya suke amma malamai suna cewa abin da ake nufi shine cewa zumunta alama ce ta rahamar Allah maɗaukin sarki man yasiru ha yasiru duk wanda ya sa da ita yasiruhu Allah madaukin sarki sai ya tada shi da rahamarsa wa man yaqta'uha yaqta'uhu duk kuma wanda ya yanke zumunta Allah zai yanke shi da rahamarsa la halitan zumunta za ta zo ranar tashin kiyama tana da harshe falqun mai fasaha zalqun mai kaifi yawmal kiyama a ranar tashin kiyama kamar da ai mun karanta kusan irin wannan hadisin duk da wannan isnadin za mu ga cewa isnadi ne wanda ke da ɗan rauni amma akwai abin da malamai hadisi suke ce ma ashahidu ya zamanto an samu hadisi ta hanya mai rauni daga wani sahabi sai a samu irin wancan hadisin daga wani sahabi daban wanda ke ba da ma'anan wancan hadisin sai su to wancan hadisin na biyu ya zama shahid ga hadisi na farko to yanzu wannan hadisi in kun gani za ku ga hadisi ne nawa na abdullahi bin amur bin al to hadisin nan na biyu wanda za mu karanta hadisi ne na aisha amma lafazin da ma'anan ɗaya yake da hadisin abdullahi bin amur bin al to hadisin aisha sai ya zama to kenan shahid ga hadisin wa ga hadisin abdullahi bin amur bin al ina fatan mun gane wannan ko yawa yace haddathana isma'ilu isma'il ya ba mu labari waye isma'il isma'il bin abi uwais qala haddathani sulaiman yace sulaiman ya ba labari waye sulaiman sulaiman bin bilal hadisin nan da muka karanta hadisi na 53 ya zo daga ya ce haddathana isma'il bin abi uwais qala haddathani akhi an sulaiman bin bilal tsakanin isma'il bin abi uwais da Suleiman bin Bilal akwai dan uwan Ismail wato Abdul Hamid amma nan gurin ya karbo hadisin ne kai tsaye daga Suleiman bin Bilal an muawiya bin abi muzarri daga muawiya bin abi muzarri an yazid bin ruman daga yazid bin ruman an urwatu bin zubair daga urwa dan zubair an aisha daga aisha radiyallahu anha Allah shaidda da ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da aminci Allah kara tabbata a gare shi ya ce arrahimu shajnatun min Allah aw shujnatun min Allah eh, me yake cewa zumunta alama ce ta rahama daga Allah man wasalaha wasalahu Allah duk wanda ya sada ita ya sada zumunci to Allah sai ya sada shi da rahamarsa wa man qata'aha duk kuma wanda ya yanke ta yanke zumunci qata'ahu Allah Allah sai ya yanke shi daga rahamarsa wannan hadisan gabaki daya idan muka duba suna bayani akan falalan sada zumunci muna fatan Allah ya ba mu dama na sada zumunta yace babu silatul rahimi tazidu fil umr imam bukhari yace babi ne wanda zai mana bayani akan cewa silatul rahimi da zumunta tazidu fil umri yakan kara mutum tsawon kwana wato yakan sa rayuwar mutum ta yi tsawo ba zai mutu da wuri ba ko wanda shi ne abin da imam bukhari abin da yake nufi kenan cewa tilatul rahimi da zumunci ko da zumunta tazidu fil umuri takan ƙara wa mutum yawan kwana to haddathana abdullahi ibn salih abdullah ibn salih katibul layth ya ba mu labari qala haddathani layth yace layth ibn sa'ad ya bani labari wannan mu yi bayani kan layth ko wancan hamshakin mai kuɗi daga cikin malamai a ƙasar misra wanda akwai soyayya tsakaninsa da imamu malik qala haddathani uqayl yake ukailu ya bani labari ukailu anan gurin shine ukailu bin khalid bin ukail abu khalid an ibn shihab daga ibn shihab waye ibn shihab dazun da muka yi bani ka ibn shihab waye ibn shihab ha az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri ko قال أخبرني أنس بن مالك زهري يتي anas bin malik ya bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa lallai manzon Allah tsira da amince Allah tsara tabbata a gare shi ya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi duk wanda ke so an yubsata lahu fi rizqihi da a shimfida masa arzikinsa wato a sauƙaƙa masa hanyar samun arziki shine ma'ana ta farko na an yubsata lahu fi rizqihi ko kuma an yi busa lahu fi wato a yalwata masa arzikinsa albastu yana dokan ma'anan shimfidawa yana kuma dokan ma'anan girmamawa da yalwatawa to duk wanda ke son a shimfiɗa masa arzikinsa a kuma yalwata masa arzikinsa wa an yunsa lahu fi athari sannan a masa jinkiri an yunsa an ana nufin at-ta'khir kamar da Qur'ani yace innaman nasi'u ziyadatun fil kufr wa abin da ake nufin jinkiri wa an yunsa alahu fi asarihi da kuma a yi masa jinkiri fi asarihi a gurbinsa wato a rayuwarsa kenan abin da ake abin da ake nufi al'asaru idan mutum na tafiya a ban kasa ai duk inda ya taka zai bar gurbi a gurin to sai suke cewa ai mai rayuwa ne kawai ke barin gurbi idan mutum ya mutu shi kenan gurbinsa ya kare sai ya zama to kenan ana nufin a ƙara masa tsawon rayuwa falyatil rahimahu manzo Allah sai yace duk duk wanda ke san haka to ya sada zumuncin sa kada ya yanke zumunci hadisi na biyu a wannan babi yace haddathana Ibrahim bin al-Munzir qala haddathana Muhammad bin Ma'an Muhammad bin Ma'an ibn Muhammad ibn Ma'an qala haddathani abi yace babana ya bani labari wato Ma'an bin Muhammad kenan an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairata daga hasilul umma abu huraira Allah shi yadda da shi qala cewa abu huraira ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa man sarrahu duk wanda zai dadada masa an yubu satalahu rizqihi da a shimfiɗa masa cikin arzikinsa wato a sauƙaƙa masa hanyoyin samun arziki kenan ko kuma a yalwata masa arzikinsa wa an yunsa lahu fi asarihi a kuma masa jinkiri a cikin rayuwarsa falyasil rahimahu to ya zumuncinsa idan mun dubi wannan hadisan guda biyu hadisi na farko daga abdullahi bin salih hadisi na biyu daga ibrahim bin al-munzir amma dukkaninsu suna ba da ma'ana ɗaya ne hadisi na farko daga anas bin malik hadisi na biyu daga wa daga abu hurairah idan mun tuna da bayanin da muka yi dazu menene za mu ce ma hadisin abu Hurairah kenan game da hadisin anas shahid hadisin anas bin malik shahid ne ga hadisin abu Hurairah hadisin abu Hurairah shahid ne ga hadisin anas bin malik wato abin da ake nufi hadisin abu Hurairah <clears throat> yana karfafan hadisin anas bin malik kamar yadda hadisin anas ke karfafan hadisin abu Hurairah gurin malaman hadisi idan an samu irin wannan suna ganin yana ƙara ma hadisi inganci wato kenan ba mutum ɗaya ma ya jiyo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Anas ya jiyo shi kamar yadda Abu Hurairah shi ma ya jiyo shi sai ya to ya ba mu hadisin karfi <clears throat> kenan to idan mun dubi wannan hadisin wani zai iya cewa to ai ƙur'ani ya nuna ba a ƙara mutane a wani abu idan lokacin su yayi walan yi akira Allah nafsan idza jaa duk yayin da ajalin rai ya zo to ba a ƙara masa kowar abu ba a ƙara masa wani abu a cikin rayuwarsa to gashi kuma annabi sallallahu alaihi yana cewa wanda ke son a ƙara masa tsawon kwanaki to ya sada zumuncinsa to malamai suna cewa wannan hadisin baya cin karo da wancan aya abinda hadisin nan ke nunawa yana faɗi ne kamar yadda wancan ayin ke cewa kullahu ma sha'u wa yi fito wa inda hukun bulkita Allah maɗaukin sarki yakan shafi abin da ya ga dama yakan tabbatar da abin da ya ga dama akwai kuma ummul kitabi a gurinsa akwai tafsirai da dama a game da wannan aya na daga cikin tafsirin da malami suke yi shine cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara wa kowa yadda zai yi rayuwarsa da kuma yadda zai mutu kowa Allah mai ƙaddarar nan akwai wanda aka kaddara masa zai yi shekara tamanin a duniya to kuma na daga cikin kaddaran da aka masa cewa idan ya sada zumunci za a ƙara masa shekara 20 idan bai sada zumunci ba zai mutu a shekara tamanin to idan ya sada zumunci kaga sada zumuncin nan shine sanadiyan kara masa ne rayuwa ba dan wai akwai wani abin da Allah bai sani ba ne, wai dan ko in ya sada zumunci sai a ƙara masa a'a dama ƙaddara mun sani kaddara abubuwa ne guda hudu ko kaddara akwai ilimin Allah mulkin sarki kaddara akwai rubutun da Allah ya sa aka yi wanda ya ce ma alƙalami ya rubutu abinda aka rubuta yana daga cikin kaddara abinda yake cikin ilimin Allah hadda aka rubuta yana daga cikin ƙaddara. sannan akwai mashi'ar Allah ganin daman Allah wancan abun ya auku yana daga cikin kaddara sannan zartar da shi shi ma yana daga cikin kaddara to akwai littafin da mala'iku suke da shi an ce mutum zai yi shekara arba'in kuma Allah ya sani a cikin iliminsa cewa shekara arba'in ɗin nan da aka ce zai yi Allah ya san cewa zai sada zumunci in kuma ya sada zumuncin nan za a kara masa shekara biyar akan shekara arba'in da aka kaddara masa sai ya zama to kenan a bisa abinda mala'iku suka sani na littafin da ke hannunsu za su gato aiwa ne lokacin shi ya yi amma bai mutu ba sai a ce ai an ƙara masa ne sanadiyar aikin da ya yi amma Allah ya san cewa zai yi aikin nan kuma za a ƙara masa da ai kaddara abu ne wanda aka riya an kaddara idan mutum ya aikata abu kaza zai samu kaza in bai aikata kaza ba zai samu kaza ashahid abin da ke nuna mana wannan shine hadisin ina jin bara'u bin azim ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mutum ya mutu mala'iku suka zo suka masa tambaya a cikin sa wane ne ubangijinka wane ne annabinka wane ne menene addininka menene wane ne ubangijinka me za ka faɗa game da wannan mutumin da aka tada cikin ku idan mumini ne zai bada ansa bayan ya bada ansa sai su ce ai mun san cewa ka haka kake sai su ce kwanta sai su ce dubi gurinka a cikin wuta sai su nuna musu gurinsa a cikin wuta sai su ce amma Allah ya musanya maka shi zuwa ga wannan gurin cikin aljanna wato kowa kenan akwai abin da an kaddara maka in ka aikata abu kaza kaza zai same ka in ka aikata abu kaza kaza zai same ka amma idan baka aikata ba abin nan ba zai same ka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum yayi aiki kare dogara ya ce ai Allah ya kaddara komai da komai kaddaran nan ababe ne masu yawa ba abu ne guda ɗaya ba in ka aikata kaza kaza zai faru in ka aikata kaza kaza zai faru in baka yi kaza ba kaza zai faru duk a rubuce yake kuma Allah ya san wanne za ka aikata cikin su subhanahu wa ta'ala saboda haka babu sabani tsakanin hadisin nan da ayan nan balle mutum ya ce ai wannan hadisin ya ci karo da nassin alqur'ani bai ci karo ba hasali ma akwai ayoyi da ke nuna haka wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin mubin ko illa fi kitab babu wani wanda za a ƙara ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani wanda za a masa tsawon kwanaki cikin wanda ake tsawaita masa rayuwa wala yunqasu min umrihi babu kuma wanda za a rage masa wani abu daga cikin rayuwarsa wa sace yana cikin littafi a rubuce kawo ƙur'ani ma ya shaida cewa ana ƙara mutum rayuwa ana rage ma mutum rayuwa amma idan lokacin da Allah ya san zai yi yayi to babu ƙari babu rage mun gane ko idan lokacin nan da Allah ya sani cikin ilimin sa cewa lokaci kaza zai yana yi to babu ƙari babu rage shine walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ina fatan bayani ya dan fito fili ko babu man wasala rahimahu ahabbahu ahlu babi da ne mana bayani akan cewa duk wanda ya sada zumuncin sa ko ya sada zumunta ahabbahu ahlu mutanen gidansa za su so shi yace haddathana Muhammad bin Kathir qala akhbarana Sufyan Muhammad bin Kathir ya bamu mu labari cewa Sufyan ya ba labari wato Sufyan ana nufin Sufyan al an Abi Ishaq Sufyan al ya karbo hadisin nan daga Abu Ishaq as wanda sunansa Ubaidullah bin Abdullah Abu Ishaq as wancan shahararren malamin da ke tadili duk wanda ke karatun ilimin hadisi yana jin abu ishaq ya san cewa akwai tadili wato abin da ake nufi da tadili mutum ya yi riwaya daga malaminsa kamar ya jiyo alhali bai jiyo daga gare shi ba mutum ya ce kawai wa malam ya ce in ya ce malam ya ce kai ka ɗauka ya ji ne daga malam ko to amma bai jiyo ba daga wani ya ji amma sai ya ce malam ya ce sai ya tunkuɗe wancan wanda ya jiyo daga gare shi sai ya ruwaito maganan daga malam kai ka ce ya jiyo maganan ne daga malam amma ba zai ce ma malam ya giya mini ba ba zai ce haddazani ba ba zai ce akbarani ba ba zai ce sami'tu ba sai ya ce an shaykh to amma ya tun kuɗe wani bai jiyo labarin ba to malaman hadisi in suka ga haka sukan raunana hadisi saboda saboda shi ce to ai ba san wanda aka tun kuɗe ba ko amintacce ne ko ba amintacce bane sai ya gaya mana wane ne ya bashi labarin to idan ka duba nan gurin abu ishaq mudallisi ne sai ya ce an magara daga magara kuma yana tadlisi sai ya ce haddathani magara kuma sai ya ce an magara kaga wannan isnadin kenan akwai magana isnadin nan akwai bincike sai an tabbatar shin abu ishaq ya je wannan maganan daga malaminsa ko bai jiyo ba an ibn umar daga abdullahi dan umar kawai ya ce man ittaqa rabbahu duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa wa rahimahu ya kuma sada zumuncinsa nusi alahu fi a fi ajalihi za a masa jinkiri a ajalinsa wasara maluhu kuma dukiyansa za su yawaita wa ahabbahu ahluhu kuma mutanensa iyalansa danginsa za su so shi sai imam bukhari ya kawo wani hadisi wanda ke da kama da wannan yace haddathana abu nu'aym abu nu'aym ya ba mu labari kawai qala haddathana yunus bin abi ishaq ce yunus ibn abi ishaq as-sabi'i ya mu labari kawai qala haddathani maghra sai yace maghra ya bani labari yanzu idan ka dubi wannan hadisin ya koma gurin wa gurin maghra kuma wanda ya karfi hadisi na farko abu ishaq na biyu yunus bin abi ishaq wato da baba da ɗansa sun zauna a gaban almagara sun jiyo hadisin kage kenan tunda yunus ya karbo hadisin daga magara ba mu tsoron tadilisin abu ishaq sabi kuma na san wannan magana da ake zai rinka wani zai ga to me amfanin wannan maganar ko abin da muke so ya zama to mu bunƙasa fahimtar mu game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to ko ba komai in aka ce ma akwai shahid akwai mutaba'a ka san me ake nufi da shi to in muka dubi wannan yanzu hadisin ya koma hadisin wa abu abu mukharib bin bin eh, huwa al-abdi yace qala ibnu umar hadisin ya koma gurin abdullahi dan umar mun gane ko to amma mun samu dalibai guda biyu sun ruwaito hadisin daga malami guda daya wannan shine malaman hadisi suke cewa mutaba'a wannan suke cewa me mutaba'a wato abu ishaq as-sabi'i taba'a yunus ibnahu wa yunus taba'a abi ishaq inda magara kowanne yana ƙara ma ɗayan ɗayan ƙarfi shi yaro yana ƙara ma mahaifinsa ƙarfi mahaifin na ƙara ma yaronsa ƙarfi wato mun tabbatar kenan magara ya bada wannan labarin yake cewa manittaqa rabbahu duk wanda ya ji tsoron ubangiji wa wasala rahimahu ya sada zumuncinsa au zumuntansa unsi alahu fi umuri za a masa jinkiri a rayuwarsa wa tara maluhu dukiyarsa kuma za ta yawaita wa ahabbahu ahluhu kuma rayuwarsa mutanen gidansa danginsa za su so shi wannan shine bayani akan wanda ya sada zumuncin sa to iyalansa za su so shi kuma wannan hadisin ko wannan akasin duk da daga abdullahi dan umar ne amma abu ne wanda abdullahi dan umar ba zai iya faɗin shi ba tare da ya juyo shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da manto wannan asar din ya zama to marfu'u hukuman hukuncin sa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi saboda abdullahi bin umar ba zai faɗi irin wannan maganar ba dan haka yana ƙara karfafan zancen cewa ana iya ƙara ma mutum tsawon kwanaki shi yasa za mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan roƙa ma wasu Allah ya tsawaita musu rayuwarsu ko ba haka ba da ba dan ana iya samun tsawon rayuwa ba wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai roƙa ma mutum ba kamar yadda ya roƙa ma Anas ibn Malik alaihi radiyallahu anhu a lokacin da mahaifiyarsa ummu sulaim ta kawo shi tace ya rasulullahi huwa dumuka Anas ud'u lahu ya Manzan Allah ga kadiminka ga mai aikinka anas bin malik kamar masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce, Allahumma atil umrahu ya Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma mun ga Allah madaukin sarki ya karbi Abdul saboda Anas bin Malik yi rayuwa sama da shekara 100 yana daga cikin wani malik ne suke cewa al-mu'ammarun wanda aka tsawaita musu rayuwa saboda aka babu laifi mutum ya ce Allah ya ja zamaninsa wani sai ya ce ai idan lokaci yayi mutuwa mutum zai a Allah na jin zamanin mutum Allah ka iya ƙara mutum tsawon kwanaki da haka idan an ce ma Allah ya ƙara maka tsawon rai ka ce amin Allah na iya karba mun gane ku yace babu birrul aqrabi fal aqrabi babi da kai magana akan cewa birrul aqrabi in kana son ka sada zumunci to ka fara bil aqrabi ka fara da wanda yake kusa da kai fal aqrab sannan wanda yake kusa ka fara da mafi kusa sannan wanda yake kusa sannan wanda yake kusa kada ka fara da na nesa idan kana son ka kyautata yace haddathana haywatu bin shuraih haywatu bin shuraih ya ba mu labari wanda sai ya tana mun wancan satin da muka yi bayani akan haiwatu bin shirai haiwatu bin shirai ba wannan bane wanda muka yi bayani akan shi malamin malamin imam bukhari ne haiwatu bin shuraihi bin yazid wannan haiwatu bin shuraihi bin safwan amma da na kawo bayanin shi sai nake haiwatu bin shuraihi alqadi saboda akwai wani wanda ake cewa shuraihi alqadi sai na kawo bayanin shuraihi alqadi akan cewa shi alƙali ne yayi alqalanci zamanin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bangaren ba daidai ne cewa yayi alƙalanci a zamanin sahabbai ba ne ba wanda ake magana abun shine shuraihul qadi shuraihu bin al-hadith al-qadi amma tunda na kawo haywatu bin shurai sai kawai na haɗa shi da alƙadi, na yi bayani akan wancan amma duk abin da na faɗa kan cewa mustajabud da'awa ya yi addu'a Allah ya mai da ɗakuwa waye duk akan bayanin hayawatu bin shirai wancan ne ban san ko mun fahimci bambanci ba hayawatu bin shirai wanda muka yi bayani ba alƙali ba ne Alƙali shi ne tabi'i wanda ya yi zamani da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai bayanin da ba haka ba to amma wannan haiwatu bin shuraih din ba shi ne kuma wancan ba wannan ya sha bamban da wancan wancan malamin malami imam bukhari ne wannan kuma malamin imam bukhari suna da bambanci qala haddathana baqiya yace baqiya ya bamu labari baqiya bin al-walid an bahirin daga bahir an khalid bin ma'adan daga khalid bin ma'adan anil miqdam bin ma'adi kari daga miqdam bin ma'adi kari annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ma'adi eh, miqdam bin ma'adi kari ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yusikum bi ummahatikum lalle Allah madaukakin sarki yana muku wasici game da iyayenku mata thumma yusikum bi ummahatikum sannan Allah na muku wasici da ku kyautata wa iyayenku mata thumma yusikum bi abaikum sannan Allah ke muku wasici da ku kyautata wa eh, iyayenku maza thumma yusikum bil aqrab fal aqrab sannan ku kyautata ma wanda ke dangi na kusa sannan wanda ke na kusa hadisi na gaba yake haddathana Musa bin Isma'il موسى بن إسماعيل التبوذكي يا بام قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أي أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة يتي أبو هريرة يا زومنا عشية الخميس أيمة الحميد ليلة الجمعة daren juma'a abu hurairu ya ce wannan hadisin shekal albani ya rauna na shi akwai kuma malamin da suka gani babu laifi hasan ne amma saboda lokaci za mu aje wannan zancen abu hurairu ke cewa ja'ana abu ayyub suleiman maula usman bin affan ke cewa abu huraira ya zo mana ashiyatul khamis a yammacin alhamis lailatul juma'a daren juma'a wanda abin da wannan ke nuna ma shine dare kan zo kafin yini yanzu yadda muke ciki shi yasa to da dama in muka zo sai mu ce daren kamar misali yau gobe 23 amma yau daren 23 ne ba sai gobe ake samun daren 23 ba shine abin da yake nufi ya zo a ashiyatul khamis yammacin alhamis amma lailatar juma'a daren juma'a saboda dare na zuwa ne kafin kafin yini Faƙola sai abu da ke cewa uharriju ala kulli qati'i rahimin ina wa dukkanin wani mai yanke zumunci wato ina dangana masa da cewa yana cikin kunci yana kuma cikin zunubi yana aikata laifi duk wanda ya zamanto cewa yana yanke zumunci lama koma min indina ya tashi ya bar mana majalisin mu kada ya zo na tare da mu falam yaqum ahadun babu wanda ya tashi hatta qala thalathan hatta da Abu da ya faɗi haka so uku fa ata fatan ammatan lahu qad ha mundu sanatai. bayan an gama majalisi an tashi fa ata fatan sai wani matashi ya zo ga ammatan lahu gurin ƙanwar mahaifinsa ko yar uwar mahaifinsa wa kenan gobbo ko in na kenan ko ake cewa to dai sai ya je gurin kawar ko yar uwar mahaifinsa qad saramaha منذ sanatayn ya yanke zumunci da ita sama da shekara biyu baya zuwa gurin ta amma tun da yaji Abu Hurairah ya ce duk wani wanda ke yanke zumunci ya tabbatar fa yana cikin kunci yana cikin laifi kuma dole ne ya tashi bar mana gurin nan to sai ya koma gurin wannan ah, gongon tasa ya je ya same ta fa dakala alaiha sai ya shiga gurinta fa sai ta ce masa ya bin akhi ya dan ya yaron dan uwana ma ja abika yo wai me ya kawo ka ne yau wata sabon gani ko wai me ya kawo ka ne qala sai ya yace sami'tu aba hurairah ta kulu kaza wa kaza naji abu hurairah ne yana cewa kaza da kaza wanda wannan aka yi kamata mutum ya zama duk yayin da ka ji karatu ka fassara shi akan ka kada ka fassara shi akan wani kai ka dubi kanka shin ka dace da abin da ake faɗi ko kuma a'a karatun ya hau kanka sai ka gyara kada ka rinka dubawa kana auna mutane da karatu ka bar kanka yace naji Abu Hurairah ne yayi karatu yace kaza da kaza qalat sai sai ta ce masa irji ilayhi ta koma gurin Abu fa sallu ta je ka tambaye shi ta je ka tambaye shi lima qala zaka dan me yasa menene dalilin da yasa ya faɗi haka qala sai matashin nan ya koma gurin abu hurera ya je tambayi abu hurera kawai sai abu hurera ya ce sami tun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji annabi kira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa inna a'mala bani adama tu'radu alallahi Allah baraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailata Juma'a. lalle ayyukan ƴaƴan adamu ayyukan bayi tu'ura da Allah akan bijiro da su ne ga Allah madaukakin sarki a kai su gurin Allah tabaraka wa ta'ala ashiya da kulli khamis yammacin kowane khamis lailatul juma'a a daren juma'a fala yuqbalu fala yaqbalu amala qati ibrahim Allah baya karban aikin duk wani wanda ke yanke zumunci aikin na zuwa Allah ne ke amai da baya su ina ce lokaci ya riga ya kawo ban sani ba ko akwai hadisi daya a cikin babin zamu iya karantawa yake a gurguje yake cewa haddathana Muhammad bin Imran bin Abi Layla Muhammad bin Imran bin Abi ya bamu labari da ifi ne malamin Imam Bukhari ne amma da ifi ne qala haddathana Abu Yub bin Jabir al-Hanafi shi ma da ifi ne an Adam bin Ali an Ibn Umar daga Abdullahi dan Umar yana cewa ma anfaqa ar-rajul ala nafsihi wa ahlihi wani bawa ba zai ciyar da wani abu ba ala nafsihi akan akan kanshi wa ahlihi da kuma iyalansa yahtasibuha yana fatan Allah ya bashi lada akan haka illa ajarahu Allah ta'ala fiha face sai Allah ya bashi lada a cikin shi wabda biman ta'ul amma ka fara da wanda ke kasa da kai wanda suke danginka ka fara da su fa in kana fadlan idan ya rage fal aqrab al aqrab sai ka koma zuwa ga wanda yake kusa sannan wanda yake kusa da kai wa in kana fadlan idan ka gama da waɗanda suke kusa kusa da kai fanawil to sai ka ba sai ka ba ma wanda ka so shine fanawil ka ba ma wanda ya so amma wannan hadisin duk da ma'anar shi na da kyau amma kuma isnadin sa bai inganta ba muna fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma muke kuskure Allah ya gafarta mana sallallahu alaihi wa sallam baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kima kira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan kafin a tambaya kafin tambayoyi da kuma wannan akwai sanar wanda liman ya ɗazu muna ƙara musamman ma karatu ya ɗan bita kan kan mutum ya yi ƙoƙarin ciyarwa da kuma taimakawa da ba da gudunmuwa ga ababen da suka shafi a taimaka ma musulmai akwai asusun marayu a masallaci wanda aka bude ana kokarin taimaka ma waɗanda ba su da hali wanda duk wanda zai ba ka taimako a irin wannan yanayi musamman ga ramadana na zuwa wanda ramadana wata ne na tausayi wanda ke da shi ya ba ma wanda bai da shi wanda ke cikin walwala ya taimaka ma wanda ke cikin kunci da wannan asusun an bude shi ne saboda taimakawa waɗanda suke cikin wani irin hali to kaga idan Allah ya taimaka ka bada to ana fatan ya zamanto na daga cikin sadakan da za a karba wanda zai bada tasiri a kwarai da gaske muna fatan Allah zai bada ikon taimakawa Allah kuma ya hore ma kowa ta yadda za a iya taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya abin da ya sa zama mai tambaya akwai dan uwa wanda ya mun mun bayani kusan sati uku da suka wuce yace wani lokaci sai suna sauraron karatu saboda ana recording sai dai su ana ba da ansa ba ma me ake faɗi ga san tambayan ba to sai suke ba da shawara inda za a dan maimaita tambaya a takaice saboda su fahimci me ake faɗi to yana tambaya ne kan an yi bayani kan cewa addu'a na da tasiri wajen sa mutane ko ya canza musu masauki a cikin aljanna ko wuta to ina ga wanda yake suna aikata ayyukan barna ba su boyewa abin da ya shafi canza masaukin mutum na aljanna ko wuta wannan malamai suna da saɓani mai karfi a kai shi har waɗanda suke ganin cewa za a iya samun canjin ƙarin kwanaki da sauransu suna ganin in fa aka zo batun cewa ɗan wuta ko ɗan aljanna wannan abu ne an riga an rubuta shi baya canzawa akwai malaman da suke da wannan fahimtar cewa abin da ya shafi kaddara yana dai da alaka ne da wasu abubuwa na rayuwa amma makoman mutum wancan guda ɗaya ne baya canzawa idan mutum dan wuta ne dan wuta ne idan aljanna ne dan aljanna ne kowa ne yayi aiki idan mutum ya aikata ayyuka na alheri to ana masa tsammanin dama an kaddara shi dan aljanna ne idan kuma dama yana munar ayyuka ne kamar yadda ya faɗa baya ma koyewa to wannan dama alama ce an kaddara masa shi dan wuta ne to amma kuma ba zai kafa hujja da haka ba in ya kafa hujja da shi to zai ga sakayya mutum na kokarin aikata ayyukan alheri ne sannan idan mutum ma na aikata sharri wajibi ne ya rinka kokarin boye sharrinsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labarin dukkan wani musulmi Allah na masa afuwa sai wanda ke bayyana sako Allah baya masa afuwa saboda ran tashin kiyama Allah zai kira bawa ya sitirta shi daga jama'a yace ka aikata kaza yace Allah na aikata yace ka aikata kaza yace Allah na aikata a kan karanta masa ayyukan shi na sharri da ya aikata sai Allah ya ce amma na rufa maka asiri a duniya yau ma a lahira zan rufa maka asiri to amma idan ya zama to mutum dama ya bayyana mar jama'a shi masharranci ne to ran tashin kiyama ba za a sutanta shi ba hakan na shi ma za a tozarta shi a gaban jama'a to da ka wajibi ne mutum ya kokarin koya ayyukan shi na sabo sannan kuma ba wai koya sabon ba mutum ya yi kokarin barin sabo kada ya aikata sabo saboda koyar sabon kana nuna mutane kai mutumin kirki ne amma kuma kana sawa Allah a boye wannan shine ke jawo su'ul khatima kaga mutum ya cika amma ba da alheri ba kaga mutum ya je ya mutu ana masa fatan alheri amma kaga ya je ya mutu a wani guri inda bai dace ba kaga ya mutu yana aikata wani abin sharri saboda dama koyansa ba daidai yake da sirrinsa ba ba daidai yake da a bayyanansa ba saboda wajibi ne mutum ya kokarin kiyaye sirrinsa da bayyanansa Allah ya samu dace eh, idan mutum ya zamanto cewa gashi makusanta suna bukata amma ya fi son ya taimaka ma na nisa wannan ba zai samu ladin mutum na farawa ne da wanda ke da kusa-kusa da kai sannan wanda ke kusa-kusa sannan wanda ke kusa-kusa ba ku gani matar abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ta je ta tambaye an zakka za ta fidda shi a wane ne abdullahi bin masoro yake cewa ki bani zakkan nan na cancanci ki bani zakka ce sai na je na tambaye manzon Allah sallallahu ta je ta tambaye manzon Allah ya rasu ya gashi zan fidda zakka ne amma mijina na cewa wai shi ma in bashi manzan Allah ya ce ki bashi ai ki bashi shine filada ki bashi da shi da yaron shine filada zakka ma kenan to aka wajibi ne mutum ya zama zo ya fara da wanda ke da kusa kusa da shi kada ya kai ki nesa wallahu a'lam na'am na'am Yeah. Eh, yana maganin za a iya sada zumunci ta waya e za a iya sada zumunci ta waya musamman iya zama to akwai nisa kuma yanzu a urfin mu a al'ada yanzu waya ta riga ta shiga cikin ababen da ake iya sada zumunci da shi sai dai idan mutum na da hali na zuwa to ya fi amma in bai da hali to ya sada zumunci ko da ta hanyar waya tun azance da wanda ya kira ka ya sa da zumunci da kai babu laifi sannan kuma magana kan cewa in mutum ya sada ya ba da kyauta ga wanda ke na nesa ba zai samu lada ba ina ji wannan ba daidai ba ne ya kamata ni mu ce ba wannan ba shi ne daidai ba zai iya samun ladan zai ma samu ladan amma da ya fara da wanda ke da kusa kusa da shi shi ne ya fi alheri wallahu a'lam na'am ba musa ya eh, eh wala ya saka dimu eh, an kawo mun dan yi bayani a cikin karatu saboda lokaci ina na cin karar bayani bayani ne mai dan tsawo an mun yi ta a cikin karatu kira idan ka samu wannan din insha Allah za a samu gamsuwa muna fatan Allah ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam barika ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh